Karfe 5 da minti talatin a nan Yamai, yau Juma'a takwas ga watan Nuwambar na 2019, sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. neman hanyoyin warware rikicin siyasar kasar Gine Biso ita ce manufar taron gaggawa na kungiyar Sediyawo da ke gudana yau a Yamai. Shugabannin kasashen Afirka ta yamma za su iya ɗaukar matakan ladabtar da mambobin sabon gwamnati da shugaban kasar Jose Mario Bassa da wa'adinsa wato ya kawo ƙarshe ya naɗa. shugaban kasar nijar isu muhammadu zai isa jifa gobe asabar domin gano yanayin tsaro da banar da ambaliyar ruwa ta haddasa wasu mazauna jifar suna wata sun bayyana ra'ayoyinsu a kai cutar hawan shini da cutar sukari cutukan da wata kungiya mai zaman kanta ke yin gwajin su kyauta kenan za mu ji karin bayani a rahotonmu na musamman na wannan shiri birnin yamai na karɓar taron kolin gaugawa na kungiyar sidiyawo yau a kan rikicin siyasar ƙasar gine biso shugabannin kasashen afirka ta yamma mai yiwa ne su hukuntar da mambobin sabuwar gwamnati da shugaban ƙasar gine biso jose mario valls ya naɗa Ƙungiyar Sidiyawo ta ba da wa'adi na zuwa jiya Alhamis bakwai ga watan Nuwambar da ministocin su yi marabus. Jean-Claude Kasiburu, shugaban hukumar ƙungiyar Sidiyawo, ya yi ƙarin bayani. Wannan taron an shirya shi ne a cikin kankanan lokaci saboda muna fuskantar wani yanayi a gine bisawo. A yayin taron sai dai yawo a karo na 55 a Abuja, an yi la'akari an taka kundin tsarin mulki a yayin ƙarshen wa'adin shugaban ƙasa da ya sake ɗaukar waɗansu matakai masu ƙarfi da ya ɗora nauyin tafiyar da gwamnati ga firaminista daidai lokacin da aka yi zaɓen shugabancin ƙasa, inda aka sake ɗora shugaban shugaban ƙasa duka da taka kundin ƙasa da yake ya kawo ƙarshen wa'adin mulkinsa inda jajibirin bude yakin neman zaɓen shugabancin ƙasa ba ta ba tsammani shugaban ya ɗauki wata doka na ɗora tsirarrun wakilai a matsayin firaminista abin da ya kawo tashin hankali a cikin ƙasa ya kamata a kiyaye yakin basasa da tabbatar da zaɓuka domin rufe gibin kundin dokar ƙasar. A gobe ne shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu zai isa Difa domin samun tabbaci a game da yanayin tsaro da kuma ganin banar da aka samu sanadiyar ambaliyar ruwan gulbin Kumadugu Yobe. Ga ra'ayin wasu mazauna Difar dangane da wannan ziyara. To alhamdulillah zuwan president mu dai talakawa za mu ce mun yi murna da zuwan shi gehe guda kuma gaskiya sai dai hamdala saboda an takura mu me takura an tunda an ce mana ba a huta. kaga ko talaka sai ya fita zai buga ya dan samu abin da zai ci da shi da iyalin shi to kaga an ce kai ya huto akwai matsala eh sai dai muna fatan Allah sa a gyara mun ji daɗi bisa ga zawa ta shugaban ƙasa da zai tun dai mutane suna ta koka cewa bai zo ba bai zo ba yanzu ga ya zai sanyo kafa shi ya zo ya gaisa da jama'a tun da hayyo yana cikin mandakin shi wa'adin shi bai kare ba kenan yanzu in ya zo mutane abubuwa na can baya duka su mance a ci gaba da rayuwa tun da in ma lanhi ne Allah ma muna mushi lanhi yana yahe mana kenan mu ma mu yi hankuri a ci gaba da rayuwa kurin mun yi murna da zauwan shirye na gobe da zai yi insha Allah kuma za mu nuna goyon bayan mu da muna mun yi murna da zuwan shi. A yau ne masu ra'ayin sufi na al'ummar Islama ta Nijar ke raya daren Maulidi wanda ya daidai da zagayowar aihuwar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Profesor Abubakar Saidu Ture, babban malamin addinin Islama, ya bayyana cewa a wannan dare ana girmama Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ba da bayani kan tarihin rayuwarsa da kuma karatun Kur'ani. Na ƙarin hasken da ya yi wa Musa Hassan. waliman na ba wasu wani sheku na yi shi ba wanda wani wali waliyu ne a'a kawai soyayya ne mun so Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun so Allah mutum da ya so manzo ka so Allah to baka ya kace kana so Allah baka so manzo shine da haka na ya kamata mauludukin nan ba wani abin ne sai biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai malamai dubu dubu dubu sun kace wannan ya kamata akwai shehu Kardawi akwai da yawan su wanda sun kace ya kamata a yi shi in dai ka tashi ne kawai na so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban gan shi ba ban san shi ba na shi abin ne kawai kawai da mu saboda shi soyayyen shi ne ina ta yi kyota ko ina ta yi fez ko ina ta yi wani gari yi shi wallahi kana samu wannan lada dan mi dan ka girma karamar hukumar karkarar kyota da ke gundumar boboi za ta gudanar da shargullan maulidi karo na bakwai wanda ya zo daidai da zagayowar ranar aihuwar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubannin musulmi ne ke kwarara zuwa kyota domin haka an tada gudan anguwa domin samun damar karbar mutanen shaga barham abubakar shugaban kwamitin tsare-tsare na maulidin a kyauta ya yi wa wakilin barham abdulrahman karin bayani Maulidi babban sabga ce mai tattara jama'a a Nijar, musamman maulidin Chota da wannan shekara yana a karonsa na 67. Mun gano ƙungiyar haɗin kan musulmai na ƙasashen Afirka da take gaban shirya maulidin ta yi tsari na tanadin wannan babbar sabga. A wannan shekara akwai fili da aka keɓe wanda unguwa aka tada don ƙara filin maulidi domin baiwa mahalarta taron sarari da kuma kiyaye cinkoso da ake samu. A fuskar tsaro garin ya samu ofishin 'yan sanda babbar sallah ce da take da tarihi da ke baiwa maulidi wata fuska ta tsaro da bai kamata a dakile ba. Watanni shida bayan kwararowar 'yan gudun hijirar Najeriya na yankunan Sokoto, Zamfara da Katsina a yankin maradin jamhuriyar Nijar har yanzu yanayin tsaro a waɗannan yankuna da ke kan iyaka bai daidaita ba. tashin hankalin yana wato ya yaɗu zuwa cikin nijar lamarin da ke tattare da hadarin samun karin mutane masu barin mazauninsu a cewar hukumar yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a wata sanarwar da wato ta ranar 29 ga watan oktobar na 2019 nafisa adamu ta duba muna wannan lamari ga kuma fasarar rahotonta. Su fiye da mutum dubu arba'in ne musamman mata da yara suka wa hare-hare awon gaba faɗe da gungun mutane masu ɗauke da makamai kuma a tsare a cewar UNHCR. Domin kawo ɗauki a wannan tururuwar 'yan gudun hijira, ICR ta kimtsa wata tawagar kai agaji na gaggawa tun somawar matsalar a watan Mayu 2019 kuma domin sakewa 'yan gudun hijirar mazamna a garuruwan da suka dace nesa da iyakar. don danganin an tabbatar musu da kwanciyar hankali. Duk dai a faɗar zainawar UNHCR ɗin wani rajistan samfarin na'urar zamani mutum zuwa mutum ya soma a watan Satumba domin samun nagartaccen adadin 'yan gudun hijirar. Sakewar mazamnin ya soma ne a rabarabar watan Oktoba kuma wani gungun farko na 'yan gudun hijira su 350 aka mayar a garin Kaka da suka fito tun daga garin ɗan Kano bakin iyaka fiye da kumusan tallafi da 44,250 aka rarraba wa'annan 'yan gudun hijirar. A gaida gungun Muhammad Dantani, akalla sojojin Najeriya goma ne suka rasa rayukansu, wasu tara suka ji munanan raunuka a wani harin da aka kai wa ayarin sojojin a arewa maso gabashin Najeriya. harin da aka danganta da kungiyar boko haram a cewar wani labari da kamfanin dillancin labarai na faransa afp wanda ya ambato majiyoyin wato tsaro da dama mun rasa mutane goma a cikin maye-mayen aron gamomi da 'yan ta'adda da suka yi wa sojojinmu kofar rago a ran laraba haka wani babban jami'in soja da bai so a ambata sunansa ba ya bayyana yayin da ya kara da cewa wasu sojojin goma sha biyu sun bata masu kasuwancin kifi 'yan nijar guda goma sha bakwai da aka kama wato yau sati biyu kenan a damaturu a najeriya har yanzu ba a sake su ba wani mamba na gungun 'yan kasuwar da ya samu ya tsere ya yi kira ga hukumomin difa da su shiga cikin lamarin domin a saki abokan nasa guda goma sha bakwai baba karamin ibrahim ya yi wa lawan bukar karin bayani kuna da labari jama'a sun sani a kwanakin baya sun sai kifi sun je an kona motocinsu an kone musu kifi sannan har yanzu mutanenmu suna hannu muna nan dai muna tunanin gwamna muna kai masa kuka ya tallafa mana tsakanin sarki da sarki su ne ɗaya ya sa baki a bar mana jama'an nan su zo domin kifi na halaccen kifi ne inda suka sayi shi kowa ya riga ya sani a nan suka tashi jihar difa suka je wannan abun allah ya same su ta wallahi mutanen mu suna cikin matsala ba karami ba dama su ne karfin su zo da jari wani ya samu ya ci a ciki Gidan kallo na Nijar wato Musée National da ke Yamai na fuskantar matsalolin kuɗi yau da shekaru da dama. namun dajin da suka rasu ba a maye gurbinsu da wasu yayin da waɗanda ke raye ba su cikin kyakkyawan yanayi musa hassan ya tambayi ra'ayoyin wasu da suka ziyarci gidan kallon dangane da wannan al'amari Gaskiya akwai tsabta a gidan kallon, amma a ɓangaren dabbobi gidan kallo a da da yanzu ba a ma haɗa su. Gidan kallon ya tsufa ya kamata a yi tunanin sabunta shi, wannan ne ni na yin la'akari da shi. Gidan kallo mai ɗauke da al'adunmu babban arziki ne a Nijar, sai dai 'yan Nijar ba sa kula da wannan arzikin da muke da. A kowane lokaci da ni nake zuwa wajen domin in kai baƙi ne su yi ziyarar wurin. Kuma kowane zuwa suna murna da gani giran kallon namu. Sai dai abun tausayin shine dabbobinmu ba sa cikin kulawa sosai. A lokacin yadda gidan kallon yake ba ma ɗaya ne da yanzu, kamar ma ba a kula da gidan ya kamata a kawo muna sabbi a sake mana su. Amma wani Studio A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Labi zai hallasa ko kuma ƙoƙari domin kyautata rayuwar al'umma shine suna da kuma gurin wata ƙungiya mai zaman kanta da ke da cibiyarta a Yamai Ƙungiyar na gudanar da gwajin cutuka da ba a ɗauka daga wani zuwa wani kyauta kamar cutar hawan jini da ciwon sukari. Khadija Hassan Sumana ƙwararriya a fannin irin waɗannan cututtuka kuma shugabar ƙungiyar ta bayyana cewa sakamakon binciken da aka gudanar a asibitoci na Yamai ya nuna cewa kashi saba'in da biyar cikin ɗari. na mutanen da aka gano cewa suna dauke da cututtukan mata ne. A yi bincike domin sani in kana dauke da cutar hawan jini ko kuma cutar siga. Saboda tsare kanka da sauran matsalolin da irin wanga cuta zai iya kawowa. Khadija Hassan shugabar kungiyar mai zaman kanta labi zai hallasa. Aikin na farko da kungiyar mu ta yi shine ɗan takaitaccen bincike a cikin manyan likitocin yamai kan cutuka hudu da ba a ɗauka. tansiyon, diabetes, asim da cutar kansa. kansa don mu samu alkalin matsayayyu da za su ba mu damar mu gudanar da ayyukan namu. Wanga horon sama wani likita ne an ka yi shi. Babban asibitin birnin Yamai likitan Lamurde ta Gudiriyar da ta Gawai da kuma likitar haihuwa Isaka Gazubi. A wani lokaci? Za mu yi aiki tsawon watanni biyu. Sakamakon binciken ya shahi masu shekaru 46 kishi 75 cikin 100 mata ne. A cikin su mutum 259 ne ke fama da cutar tansiyon kishi 56 da digo sittin da bakwai cikin ɗari masu cutar diabetes na akan mutum ɗari da goma da biyu kishi arba'in da biyu cikin ɗari masu azim su arba'in da shida ne kishi goma da digo bakwai cikin ɗari masu diabetes su arba'in da bakwai ne kishi goma da digo ishirin da takwas cikin ɗari. me yasa mata ne sun kafi yawancin wanga ciwon tension. a cikin tambayoyin da muke musu akwai wanda suka taɓo fannin rauni mata su ne wannan al'amarin ya shafa cewa da rashin motsa jiki jiki amfani da aran maji da makamantansu wajen girki rashin cin abinci mai gina jiki rashin cin kayan marmari shakar iskar taba da shan giya wanga abun maza ne ya shafa lalle wannan ya shahi maza amma mata ma suna cikin hatsari tunda in mijinki yana shan taba kin mahi mai shan tabar cutuwa cututtuka ne da ba a ganowa tun da wuri wani lokacin an kawo mutum ya wahala sosai har ya haɗu da abc ko kuma an cire cire wasu sassa na jikin shi masu fama da diabetes kenan ko mutum ma ya rasu. Saboda magance wanga cutar wani hanyoyi ne an ka ɗoka. Muna gwajin gama gari na tansiyon da diabetes a birnin Yamai da jihar Talabere. A halin yanzu ba mu samu kuɗaɗe ba sai dai wasu mutane da ke taimaka mana. A lokacin da mutum ya gano da halin da yake ciki wani shawara ne za ku bashi? Muna bashi shawarar ya je ya ga ƙwararren likita cikin gaggawa wani lokaci mukan haɗa shi da likitocin da muke aiki tare da su. karshen wannan shiri kinan na maraicen yau zan barku da Musa Hassan dauke da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya.